وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala cikin ikonsa ya ba mu dama za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na biyar a cikin wata ramadana hijirar ma'aiki alaihi salatu wasalam 1441 wanda kuma shine 28 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai a kirgen miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kafin mu fara karatu akwai wasu 'yan tambayoyi guda biyu ko uku da wasu bayan Allah suka aiko ah, na farko yake cewa a shin waɗanda aka hana su sallar juma'a a masallatansu wai juma'a za su yi a gida ko kuma a zahar za su yi sannan idan a zahar za su yi shi za su yi jam'i ko ku zai tasa da shi kaɗai kaga wannan tambaya ne guda biyu a cikin ɗaya tambaya ta farko dai shine shin da aka hana su yin sallah a masallatan juma'a kamar abin da yake faruwa dai yanzu saboda wannan cuta da ake da'awa ta coronavirus da ta cika duniya aka rirrufe masallatan juma'a aka ce mutane kar su ji sallar juma'a saboda gudun kada su kamu da wannan ciwo to shin a gida idan sun zauna juma'ar za su yi ko azahar za su yi a'a ai ka ce an hana juma'a to abinda aka hana kuma a ce kai kenan ba a hana ba tunda dai an hana ka juma'ar ba wata ma'ana kuma kace azhar kace juma'a ka yi ai juma'a kan an riga an hana ka sallar juma'a wata aba ce da take da bambance bambancenta da sallan azhar wanda idan ba a yi waɗannan abubuwan da suke ciki ba zai zama ba juma'a akai ba da haka abin da yake kan mutane lokacin da aka hana su yin sallar a juma'a masallatan su shine sallar azhar kamar yadda babu sabani a wajen malamai mutanen da suke zaune a wani gari amma babu sallar juma'a a garin wani kauye ne suke zaune yan kaɗan da Allah ba malamin da zai iya jan sallar juma'a ko dai wasu dalilai da suka sa ba a yin juma'a a wajen kuma juma'a ta musu nisa akwai kilomita da yawa kafin su je garin da ake juma'a babu sabani a wajen malamai cewa zahar za su yi ba za su yi juma'a ba za su koshi kowa shi kadai ba zai zo sallar sa ta juma'a ba dole sallar juma'a tana da sharuɗa sai ta cika kafin ta zama juma'a da haka wanda aka hana su yin sallar juma'a zahar za su yi idan sun tashi yin azhar din tambaya ta biyu kenan kowa zai tasa ne shi kadai ko kuwa za su yi sallar jama'a ne duka wannan hanyoyi guda biyu wanda aka yayi domin wanda aka hana shi juma'a muka ce azhar zai idan aka ce to azhar za ka yi baka bukatun yanzu ka tambaya ka ce to jami'i za mu yi ko mu kadai za mu yi a dama sallar azhar ai ka san ake yin ta ka san sallar sallar azhar ana yin ta jama'a kuma ana yin ta mutum kadai shi kadai idan bai samu abokan yi ba da haka albara'atul asliya yana nuna cewa ita dama sallar azahar ai tun da yanzu babu juma'a sai azahar. yaya ake yin sallar azahar? shi abinda zaka duba kenan ana yin sallar azahar a jam'i ne ko mutum shi kadai yin kayan sa al'asulu shine ayi jama'a idan an samu wani uzuri ko wata larura da ta sa wato ba a yi jama'ar ba to sai ko ai tasu shi kadai an gane ko wani yake cewa to wai me hadisi ya an masa hadisi akan dalili cewa idan ba a yi sallar juma'a ba sai za a haɗu a yi jama'a to a ai ne abin da wato fahimtar addini yana da wahala in ba karatu kai ba ba kowane abu ba ne a rayuwa za ka iya kawo masa hadisi kar ka ce komai sai an kawo masa aya ko sai an kawo masa hadisi kafin a samu dalilinsa al'adilla tana da yawa abubuwan addini su suna bukatan dalili to amma dalilin ba wai ƙur'ani da hadisi kowane lokaci sukan zama su ne kadai dalili ba a'a wani lokacin iskin batsin hukunci da za a ciro shi daga cikin wani abu ko kuma sauran hanyoyin da ake kafa dalil da su a shari'a kaga qur'ani dalili ne a shari'a bil ijma babu sabani a wajen malamai hadisi shi ma hujja ne a wajen malamai babu sabani haka kiyasi jumhurin ahlus sunna sun taba kan cewa dalili ne da ake kafa shari'a da shi akwai al istihab al-asl ko al-bara'atu al-asliyya shine abin da muke magana kansa yanzu wato idan mutum ya zo ya ce maka ba a yin kaza ko ana yin kaza kai ba ka da hujjar aya ko hadisi shi ba shi da ayar hujja ko hadisi sai a duba asali menene a wajen yanzu da wannan ya ce ba a yin jama'a idan za a yi azahar an hana juma'a wannan ya ce kuma ana yin jama'a to sai a duba a gawa yake kan asali wanda yake kan asali shine wanda yake ana yin jama'a domin dama sallan azahar za a yi sallan azahar kuma tana da asalinta tana da hukunce hukuncenta da haka a cikin hukuncinta za a yin sallar jama'a a ciki Allah ya samu dace amma wani lokaci rashin karancin karatu shi ke sa a mutum ya ta karkare ya ce shi komai sai an kawo masa aya ko hadisi shi kansa kuma ba zai iya kai labari ba in aka ce komai sai ya kawo aya ko hadisi sallah wannan in lokacin da ya yi sallah ka tsare shi duk abin da ya a cikin sallar nan ka ce kawo ka aya ko hadisi ina ganin labarin zai sha bambam to kaga in kace komai sai an kawo maka aya ko hadisi kai kafin ka aiki da shi kaga wani abu ne wanda yake mai wahalan gaske bai wuce misalin mutumin da ana taron wa'azi sai aka ce duk mutumin da yake ya zo da keke ko da mashin ba zai ɗauki mashin ɗinsa ko kekensa ba sai an tashi daga wa'azi in an tashi daga karatu an yi sallata lokacin saboda ana satar kayan mutane to wani sai kawai da ya zo da larurarsa zai ɗauki kekensa ya zai zai ɗauki kekensa sai dan agaje ce a doka ce ba za ka ɗauki keken ka ba sai an tashi dama haka aka ce doka sai ya ce sai ka kawo min aya ko hadisi da ya ce ba zan ɗauki keke ba dan agaji shi ma sai ya gano ya ce to kai ka kawo min aya ko hadisi da ta ce ka ɗauki keken ka kaga ba shi ba shi da aya shi ba shi da aya shi ba da hadisi ba da hadisi ma'ana fahimtar addini wani lokaci ba kowane abu bane zaka ce wai sai ka samu aya karara akan sa ko ka mai hadisi a'a wa abin da akwai abin da yake tafiya akan usulul shari'a yana tafiya akan wato asali na shari'a gaba daya to albara'atul asliya dama sallar azhar ana yin jama'a cikin ta yanzu tun da ka yarda ba juma'a za ba azhar za yi to ya halatta yi sallar jama'a kamar yadda ake yi a kullun da kullun a to tambaya ta gaba ita ma dai tana da alaka da waccan din ne duka wani yake cewa shin tun da an hana yin sallar juma'a a masallatai waya a masallatanmu na unguwanni da muke yin salloli guda biyar za mu iya yin juma'a ko ko za mu iya yi a gida wannan duka guda biyu yana daga cikin abin da ya saba wa shari'ar musulunci sallar juma'a wata abaci ce kamar yadda na faɗa a baya tana da rukunai tana da sharudai duk malamai sun tafi akan cewa sharaɗin sallar juma'a shine ya zama na cewa masallacin juma'a ne wurin masallaci ne da ake yin juma'a to kaga masallacin unguwa da ake salloli biyar ana yin juma'a cikin sa to sharadi ne na sallar juma'a ya zama jami'a me yasa saboda shine asali albara'atul asliya da muka magana dazu asali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ba a yin juma'a sai a masallacin juma'a lokacin sahabban annabi da tabi'ai da atba'u tabi'in duka ba a yin juma'a sai a masallacin juma'a to kaga tunda aka ce a masallacin unguwa ba za a yi juma'a ba yaya kuma ne zai ce zai juma'a sa a gida ya ce za ka share gidanka kawai ka tara mutane kai sallar juma'ar ka wannan baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dun malamai sun saba akan sa dan haka hakuri zamu da jarrabawa da Allah madaukaki ya mana lokacin sallar azhar ranar juma'a mi sallar azhar din mu wanda ya sallah shi kare fa duka yayi wanda ya sallah cikin jama'a duka yayi muna fata Allah subhanahu wataala yayi mana wannan bala'i ya kawo mana sauki domin ba karamar ba ce. a ce sha'ira daga cikin sha'irud sallar juma'a alama daga alamun addinin musulunci wanda take maimaituwa duk sati idi ne daga cikin idodin musulunci wanda yake maimaituwa duk sati amma a ce ba a yi sa saboda wata larura wannan jarrabawa ce mai girman gaske muna roƙon Allah madaukaki ya kawo mana ƙarshen ta za mu tashi a cikin suratu hud aya ta goma sha takwas a faɗin Allah madaukaki wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Allah ka tsare mu allazina yasudduna an sabilillahi wa yadhuna iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء جاءهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يظهرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الله مجمع دوكك يشي ومن أظلم باب ميزالنشي ممن افترى على الله كذبا kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala babu azzalimi kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah madaukaki ula'ika irin waɗannan masu wannan aiki masu kirkiran ƙarya suna jingina wa Allah yu'raduna ala rabbihim za a bijiro da su gaban ubangijin su gobe alkiyama wa yaqulu ashhadu masu ba da shaida za su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka karya ƙarya wa ubangijin su ala la'natullahi ala zalimin Allah ta'ala yace ku saurara lalle tsinuwar Allah ta tabbata ala zalimin akan waɗannan azzalumai masu kirkiran ƙarya suna jingina wa Allah allazina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda suke kange mutane ga barin hanyar Allah madaukaki wa yabghunaha iwaja kullum suna so hanyar Allah madaukaki a ganta karkatacciya dan kar abita wa hum bil akhirati hum kafirun alhali masu su sun kafircewa ranar lahira ulaika Allah ta'ala ya ce irin waɗancan lam mu'jizi na fil ardi ba su zamo masu tsere mana masu gagaran mu a bayan ƙasa ba wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma ba su da wani mataimaki kuma bayan Allah subhanahu wata'ala da zai taimake su ya tsare su daga azabar Allah yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba a rubanya musu ma kanu yastati'una sam'a ba su da iko ba su samu damar su ji ayoyin alkur'ani ji irin na fahimta ba wa ma yubsiruna sannan ba su zamo suna ganin ayoyin Allah madaukaki halittunsa su yi imani ba ulaika allazina khasiru anfusahum Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne suka hasarar da kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kirkira suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ya bata musu sun neme shi sun rasa ba su da makama la jarama haka yake babu makawa annahum fil akhirati humul aktharun cewa su a lahira su ne mafiya hasarar mutane Allah ka tsare mu a waɗannan ayoyi ayoyi ne da Allah maɗaukake ke nuna wato irin mummunan makoma da da waɗanda suke wa Allah maɗaukaki ƙarya suke samun kansu gobe alkiyama da farko ubangiji ta'ala ya ce babu waɗanda suke zalunci kamar wanda suke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah masu kirkiran ƙarya su jingina wa Allah iri iri ne a ciki akwai masu jingina wa Allah ɗa da masu jingina wa Allah mata da masu jingina wa Allah kishiya duka waɗannan masu yin ƙarya ne wa Allah subhanahu wata'ala sai cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata ko su ce Allah maɗaukaki yana da kishiya wannan shine abin da mafi yawan malaman tafsiri suke fassara wa man ablamu mimman iftara Allah kadiba masu ke kiran ƙarya su jingina wa Allah su ce Allah yana da ɗa ko yana da kishiya amma ba ku kadai ne za su shiga cikin wannan ayar ba dukkan wanda yake kirkiran ƙarya yake jingina wa Allah madaukaki ko da a cikin addini ne ya zama abin da baka sani ba addinin Allah madaukaki zaka kirkira ka fada a tambaye ka abin da baka san hukuncin sa ba sai ka fada da molanka ba tare da ka sani ba ba ka da wani magabaci akan maganar ka haka kawai ka ce ni ina ganin kaza ne ko kuma Allah madaukaki ne ya jarrabe ka da son shura da son ɗaukaka da son malinta karatun naka bai kai inda ya kai ba amma kai ba ka so a tambaye ka kace baka sani ba da haka duk abin da aka tambaye ka hukuncin sa koda baka sani ba sai kace hukuncin sa kaza ne ka haramta halal ka halatta haram wala quli ma sati lima tasifu alsinatukum kadiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi kadib kaga Allah madaukake shi suna kirkiran ƙarya su jingina wa Allah wanda yace kaza halal ne alhali bai sani ba yace kaza haramun ne alhali ba shi da ilimi akai Allah madaukake ya kirkashi cikin masu kirkiran ƙarya su jingina wa Allah kirkiran karya a jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin mafi girman zunubi al-imam ibn qayyim rahimahullah yake cewa mutumin da yake kirkiran karya yake jingina wa Allah a cikin addinin Allah yace halal yace haram alhali bai sani ba yace wannan mugun aikin nasa ya fi shirka ce domin shirka ce da kari ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ubangiji ta'ala ya jera zunubai kala kala daban-daban hawa hawa yace ko inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ce ubangiji na ya hana dukkan wasu miyagun laifi manya manya al-fahisha wato ma fahusha zambuhu shine abin zunubin da ya girmama yayi girma Allah subhanahu wa ta'ala yace kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha ma batan da abin da ya bayyana da abin da ya buya na alfasha gaba daya Allah madaukaki ya haramta wal ithma wal baghy bighayr al haqq sannan Allah madaukaki ya hana zunubi ya hana zalunci ka zalunci mutum akan sa bai jo bai gani ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ko kuma ku yi wa Allah madaukaki abokin tarayya cikin abin da Allah madaukaki bai saukar masa da hujja ba wato dukkan abin da ake wa Allah madaukaki shirka a kansa ubangiji ta'ala bai saukar da hujja a kansa ba dun mai bautar wani Allah ba shi da hujja wa an tushriku billahi ma la yunzil bihi sultanan sai yace wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna ko kuma ku rinka kirkiran abin da ba ku sani ba kuna jingina wa Allah madaukaki ibn qayyim rahimahullah muhammad ibn ayyub yake cewa wannan abubakar ibn ayyub yake cewa wannan tana nuna wato yana nuna cewa kirkiran ƙarya a jingina wa Allah shine karshe a cikin laifi domin sai da Allah madaukake faɗi shirka sannan ya faɗi masu kirkiran ƙarya su jingina wa Allah wa an taqulu Allahu ma alqawlu ala Allah bighairi magana akan addinin Allah madaukake ba tare da ka sani ba tare da kana da ilimi akai ba to da wannan zamu ga cewa ashe hadari mai girman gaske wato fage na karantar da addinin Allah akwai hadari mai yawa a ciki wajibi ne duk wanda ya shiga cikin wannan harka ta da'awa ya rika tsayawa iya abin da ya sani abin da ya sani ya faɗa abin da bai sani bai shiru a kai babu aibi ba laifi ba ne don an tambaye ka kace ban sani ba aibin ne ka faɗa abin da baka sani ba gobe alkiyama a tare ka za mu ga shahararriyar maganar nan ta al'imamu Malik ibn Anas rahimahullah babban malamin nan al'imamu Malik imamu dalil hijira, malamin hadisi malamin fiqh za mu ga cewa irin lokacin yadda ya shahara da girmansa da ya samu da ɗaukakar da ya samu a harkar ilimi amma mutane a yankin iraki suka rubuto tambayoyi toli tuli wani bawan Allah ne zai taho madina sai ce jama'a zan taho madina wajen malik dan anas duk wanda yake da tambaya ya rubuto dan je karshe wajen da za a samu amsa ya kwaso tambayoyin mutanen iraki ya taho da sojin imam malik ibn anas rahimahullah ya zo yana karanta imam malik tambayoyi in ya ce kaza sai imam malik ya ce ban sani ba ya ce kaza ya ce ban sani ba ya ce kaza ya ce ban sani ba wato kashi fiye da rabin tambayoyin amsar da imam malik ya bayar akan su shirya ban sani ba sai wannan bawa Allah ya fusata yace haba malik yaya zan ɗauko tambayoyin mutane daga iraki na ce musu zan kawo ka a amsa musu kuma in zo ta ce mun baka sani ba in na koma mai zan ce musu ce idan ka je ka ce musu maliku ya ce bai sani ba amsar da imam malik ya bashi kenan idan ka je ka ce da su maliku ya ce bai sani ba domin a filin alkiyama ba za a tuhumi maliku dan ya ce bai sani ba amma idan ya faɗa abin da bai sani ba gobe alkiyama za a tuhume shi to haka magabata suka yi tarbiya har ya zama na cewa ana ana wato ana ana ganin girman malami idan yana cewa yana yawan cewa ban sani ba a tambaye shi kaza a ce ban sani ba a tambaye shi kaza a ce ban sani ba wato gwargwadon tsoron Allah ka ne zai sa a tambaye ka abu baka sani ba ka ce baka sani ba amma in baka tsoron Allah abinda baka sani ba ma sai ka ce ka sani an gane ko saboda haka shi sa alqaulu ala allahi bighairi ilmi yake da hadarin hadari mai yawan gaske na taba jin wani yana fada da bakin sa yana cewa wai an tambaye shi dangane da mutum idan yana tahiyar sallah in yana tahiya ya dora hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa wai yana daga yatsa haka ko yana kaɗawa to an ce in an yi haka ɗin ishara ne zuwa kaɗaitakar Allah an yi hakan kuma guduma ce ta dukan shaidan to wai in mutum ya gama tahiyar kuma yana yin haka da hannu zai haka to wai shi hakan kuma me ma'anarsa asali fa yin haka da hannun bayan an yi tahiyar ba shi da asali addini to amma shi yanzu tun da shakundum ne babban malami ne duk abin aka tambaye shi ya sani sai ya ce ai lokacin da kake ce lokacin ya ce wai lokacin sai lokacin aka sanar da shi kawai kaga kamar wani dan karamin wahayi ake masa kenan bai sani ba amma wai taki lokacin sai aka sanar da shi sai ce ai lokacin da kake gahiya ita ya gashi ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu kuma ya tabbata akan bayin Allah salihai wai kamar an tambaye ka ne aka ce to sauran bayin Allah da ba salihai ba fa shine sai kai haka wai gaba daya kulluhum ajma'uda wai kai haka da hannu to ka duba wannan malam wannan jara'a a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda yayi wannan fatawar da kansa yake fada na ji ba wani yake bada labari ba yana alfahari ne da ilimin da Allah madaukake shi da basirarsa to duk wanda yana daga cikin alqawlu alallahi bi ghairi abinda baka ganshi a cikin karatu ba baka karanta a gun malamin ka ba baka karanta shi a cikin littafi ba an tambaye ka ce ni ban san wannan abun ba a ce baka wayan haka da ake kace ka ni wannan ban taba ganin sa ba ban san ma ina kace ayi shi ba ban san dalilin sa ba shikenan ka huta Allah ya tsare mu ubangiji ta'ala duka abin da bamu sani ba Allah karka samu fade shi ubangiji ta'ala yace man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba duk waɗanda suka kirkira suke kirkiran ƙarya suna jinginawa Allah Allah ta'ala ce walaika yu'raduna ala rabbihim za a bijiro da su gaban ubangiji ma'ana a filin alkiyama za a titsiye su a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim Allah ta'ala yana bada labarin za a ba da shaida a kansu masu shaida za su ba da shaida su ce waɗannan su ne suka yi ƙarya wa ubangiji ai ƙarya tana girma gwargwadon wa kaiwa yanzu in ka je ka faɗi wata magana wani abokinka ne ka ce ai wane ya ce kaza alhali bai ce ba da aka duba abokinka ne ga dai shi ba mutum ne amma da yake abokinka ne abun ba zai yi girma kamar a ce wa babanka kai karyar ba saboda gwargwadon girman wanda kai wa ƙaryar gwargwadon ƙaryar ke shi yasa za ka ga idan aka samu mutum da ƙarya wa gwamnati ya zama na cewa uku ukubarsa tana da girman gaske saboda girman gwamnatin ake dubawa a ga cewa ya mata ta ƙarya ma'ana ya ƙarya wa al'umma baki ɗi kenan to ina ga kuma mutumin da ya ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala ka duba mutumin da ya ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabahu maq'adahu minan nar wanda yayi min karya da gangan inji annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin sa falyatabawa maq'adahu minan tun daga nan ya tanadi ya zaɓi masauƙinsa a cikin wutar jahannama haka manzan Allah ya ce to ina kuma ga mutumin da ya karyawa ubangijin manzan Allah sallallahu alaihi wa da haka za a bada shaida a kansa a ce su ne suka yi karyawa ubangiji shine Allah madaukaki yace ala la'anatullahi al-zalimina bayan an bada shaida a kansu su ne masu karyawa Allah sai kuma Allah madaukake ce to ku sani tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗannan azzaluman da suke wa Allah ƙarya menene tsinuwar Allah shine nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wataala al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim al-Imam Ahmad ibn Hanbal sun ruwaito hadisi daga Sufwan ibn Muhris yace kuntu akhidan bi yad ibn Umar yace wata rana na rike hannun Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda domin haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke rike kyawar mu'amala da tawabu sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wani tabi'i zo ya rike hannunsa yana rike da hannunsa If arada lahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa qala sai ce kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa yawm al-qiyamah shin me kaji manzon Allah yana faɗa dangane da ganawa akwai wata ganawa da kaji za a yi ranar alkiyama ne kam kaji manzon Allah yana magana akan wata ganawa da za a yi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul abdullahi dan umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha azza wa jalla yudni almu'mina Allah madaukaki zai kusato da mumini fa yadau alaihi kanafahu wa yasturahu aminan nasi ubangiji ta'ala sanya masa wata sutura ya kare shi daga mutane wa yuqarriruhu bi dhunubihi ya tabbatar masa da zunubansa ya sanya masa shamaki da mutane ba sa ji shi kadai zai ji ubangiji ta'ala ce kai ne kai kaza kai ne kai kaza kai kaza wa yaqulu lahu yace da shi a ta'rifu kaza wa kaza ka san laifi kaza da laifi kaza laifi kaza a ta'arifu zamba kaza a ta'arifu zamba kaza ka san laifi kaza da kai auri kaza ka san laifi da kaza da laifi kaza da kai a shekara ta kaza hatta idza qarrarahu bi dhunubi har sai ya tabbata masa da dubansa thumma yuta kitabu hasanatihi sai a dauki littafin sa na ayyukan alheri a bashi a hannunsa ma'ana ubangiji ta'ala bayan ya gaya masa laifukan da ya yi amma sai allah maɗaukaki kuma ya yafe masa sai ya ɗauki littafinsa na ayyukan alheri sai a bashi yana daga cikin falalar da allah maɗaukaki ke wasu bayi wato hisabin da za a musu kawai shine hisabin yasira ta amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira waɗanda aka ba su littafinsu a hannun dama Allah madaukaki ce dai a musu hisabi hisabi mai sauki wannan hisabi mai saukin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce zalikal ard yace shine a bijiro wa bawa zanubin sa a ce kai kaza kai kaza kai kaza amma sai a yafe masa shi ko aunawa ba za a yi ba tsakanin zanubin sa da kuma aikin sa na lada yafe masa Allah madaukaki zai yi yace kamar yadda na suturce ka a duniya to haka na suturce ka kuma anan ma shine yake cewa ta idan qarrahu bi dhurubi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka sai mutum yana ganin cewa ya halaka ya shiga uku saboda zunubansa da ya ji qala sai yace fa inni qad satartuha alayka fid dunya yace ai na boye maka su a duniya ma kai tai ba san kana yi ba wa inni aghfiruha laka al-yawm a yau kuma zan gafarta maka su thumma yuta kitabu hasanati sai a bashi littafin sa na ayyukan alheri wa amma al-kuffar wal munafiqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kafire da munafikai Allah ka karka samu daga cikin su fa yaqulu al-ashhad masu ba da shaida sai su ce haula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala wato lokacin da aka yi wa waɗannan masu imanin wannan to a lokacin su kuma kafirai al-ashhad masu ba da shaida akan za su ba da shaida su ce su ne masu ƙarya wa Allah sai Allah madaukake ce tir da su ya nisanta su daga rahmarsa masu bai da shaida a cikin wannan aya malamai sun tattauna akan su waye ake nufi da masu ba da shaida da Allah ya ce wa yaqulul ashhadu masu ba da shida za su ce waɗannan sun yi wa Allah ƙarya mujahid da al'amash suka ce mala'iku ne su ne za su ce ha'ula illazi da kazabu ala rabbihim wasu daga cikin malamai suka ce annabawa ne da manzanni su ne al'ashhadu su ne masu ba da shaida saboda alƙur'ani ya tabbatar mana cewa annabawa za su zama masu shaida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah maɗaukake na cewa yaya kake gani in muka zo kowace al'umma da mai shaidatta waje ina bika kai kuma muka zo da kai ala haula shahida mai bada shaida kan al'ummarka wanda yake nuna manzan Allah sallallahu zai yi shaida wa al'ummarsa sauran annabawa za su yi shaida wa al'ummominsu da haka wasu malamai suka ce annabawa da manzanni ake nufi anan qatada sadu sai sadusi ce al a nan ana nufin duka wani mai bada shaida da mala'iku da annabawa da manzanni da sauran mutane duk wanda za su ba da shaida sun shiga cikin wannan ayar wannan ma'anar kuma sai ya zama na cewa su waɗancan malamai wato sabanin da suka yi ba sabani ne na tabad na kishiya ba ikhtilafu tanawu'in ne ba ikhtilafu tabad ba sabani iri biyu ne akwai sabani wanda yake sai ka faɗi nau'i nau'i nau'i idan an ce za a ba da shaida to shaidun nan ana nufin kowa da kowa sai wani ya zo ce mala'iku ya faɗa daidai ko bai daidai ba ya faɗa daidai don mala'iku suna cikin kowa da kowa wani da ya zo sai ya ce annabawa ne da manzanni wani da ya zo sai ya ce annabawa da manzanni da malamai duk akwai wanda suka faɗa haka to kaga kowanne ya faɗi wani nau'i ne daga cikin masu ba da shaidar amma su gaba ɗaya suna cikin shaidun baki wa ɗaya ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا أنت الله zalimin sai Allah ta'ala ce alladhina yasudduna an sabilillah da yace alladhina yasudduna wato wannan allazinan ko da ya zama sifa ce ta azzalimina ala la'natullahi ala azzalimin lalle tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗannan azzalumai allazina yasudduna an sabilla su ne bayan wancan abin da suke yi din nayi wa Allah ƙarya har yanzu daga cikin aikin su yasudduna an sabilillah suna hana mutane bin hanyar Allah kullun suna so ya zamo a rika kallon hanyar Allah a matsayin karkatacciyar hanya shine wa ai aiwaja wannan kuma yana daga cikin abin da mulhidai na wannan zamanin suke yi da makiya addinin musulunci kullum so suke su nuna wa duniya cewa addinin musulunci karkataccen addini ne addini ne mai miyagun ɗabi'u addini ne mai kaza duk wani mummunan abu in aka kwaso sai a ɗora wa musulmai a ce musulunci ne ya kawo akwai cikin musulai masu waɗanda suke ganin babu Allah suna nan a kafafen sadarwa na zamani suna nan suna yada fikirorinsu da tunaninsu na cewa addinin musulunci addinin kauyanci ne addinin wulakanci ne addinin ta'addanci ne yan kwanakin nan a cikin dan satin nan ne nake ganin wani wani mulhidi wani maƙiyin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaro da yake yawan rubuta rubuce akan cin mutuncin addinin musulunci shi ya yi ridda ya bar addinin musulunci kwata-kwata shi bai da akwai Allah ba ya faɗi wani ƙaton wani ƙaton maƙiyin Allah ya faɗa wani da yake da awan annabtaka a Legas yake cewa da wancan mutumin na Legas da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da bambanci yace kai gara ma wancan wai shi ba ta'addanci kuma wannan ba Allah mai magana a cikin garin Kano yake na rayuwa an san shi a cikin garin Kano amma wannan cin mutuncin da yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ce hukumomi ba su dauki wani mataki a kansa ba wani yana daga cikin ba da dama wa duk wanda yake so ya cin kashi mu dai anan irin kasar mu ta musulmai bai kamata a ce a zo ana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutunci ba to irin waɗannan mutane kullum kokari suke su su nuna wa duniya cewa addinin musulunci karkatacce ne dan kar abi shine ma'anan wa yabghuna ha'i waja yuriduna an yakuna an yakuna muwajjan kullun so suke yi addinin musulunci ya bayyana wa mutane karkatacce dan kar bi to sifa ce kenan allazina yasudduna amma wasu malaman suna ganin su duna wata jumla ce sabuwa ko dai ya zama kabar ne na mubtada da aka share ai humul su duna an sabilillahi su ne waɗanda suke sha makance mutane ga barin hanyar Allah ko kuma ya zama allazina nan mubtada ne sabuwar magana ce ibtida'i ne su duna waɗanda suke tare mutane an sabilillah ga barin hanyar Allah wa yabguna ha'i wajen kuma suna so hanyar Allah kullun ta zamo karkatacciya hanyar Allah ne kakkiya ce Allah maɗaukaki ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da addini wanda yake miƙeƙe wanda babu karkata a ciki duk wanda ya bi shi shine rabauta wanda kuma ya kauce masa shine halakakke Allah ka tsare mu Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ardi masu yi wa Allah madaukaki ƙarya su girgire ƙarya su jingina wa Allah masu tare mutane dan sakar su bi hanyar Allah masu fatanci wa addinin musulunci da hanyar Allah dan kar a gane gaskiya Dukkansu waɗannan lam kunu mu'jizina na ard ba za su gajiya ba za su tsere mana ba inda Allah subhanahu wataala a bayan ƙasa. duk inda suka kai da girma da daraja da ɗaukaka a duniya to wallahi ba za su tsere wa Allah subhanahu wataala ba domin babu wanda ya isa ya tsere wa Allah subhanahu wataala wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ba ku isa ku gagare Allah subhanahu wataala a bayan kasa ba kamar yadda ku ku gagare shi a cikin sama ba domin Allah la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake gagaran Allah a cikin sama kamar yadda babu abin da yake gagaran sa a cikin ƙasa da haka Allah ta'ala ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya ba su da wani mai taimako duk wanda kake ganin cewa za su taimake ka a duniya su baka kariya ka zo kana batancewa addinin musulunci kana batancewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana ganin kana da goyon bayan wasu manya-manya da suka gawurta yau a duniya ko manya-manyan kasashen da suka gawarta a duniya wallahi gobe alkiyama waɗannan ɗin ba su isa su taimake ka su tsare ka daga azabar allah ba da haka allah ta'ala ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum min azab za a rubanya musu azaba wannan azaba za a rubanya musu ita ne sakamakon laifukansu da suka yi akan laifi su ma sun laifuka ne domin su suna yi wa Allah ƙarya bayan suna yi wa Allah ƙarya sannan suka zo kuma su ba su ba addinin Allah ba kenan sannan kuma suna hana mutane bin addinin Allah kaga sun ninka barna don haka Allah maɗaukaki zai ninka musu zulubi amma in ba haka ba cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala da falalasta idan ka yi aikin alheri guda ɗaya sai ya maka sakamako da goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda yayi aikin alheri guda daya to Allah madaukaki goma yake bashi ladan aiki amma duk wanda ya mummuna fala yujza illa mithlaha ba a saka masa da komai sai kwatankwata abin da ya aikata to waɗannan ba wai za a ninka musu azaba ne kan wato gwargwadon zunuban nasu da suka yi a ƙara musu azaba A kan yawan zunuban su ba a'a su ne suka ninninka zunuban don haka Allah ya ce yudha'afu lahum azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu siru bangi ta'ala ce ba su samu wato ji irin jin da za su fahimci saƙon Allah balle su imani da shi ba ba su ga ayoyin Allah maɗaukaki gani da za su wa'azantu su yi imani da Allah subhanahu ta'ala ba wato faɗin Allah madaukaki ma kanu ona sam'a ma kanu yusirun da yawa daga cikin malamai sun ta aka cewa ma nafiya ce ma kanu ona sam'a na din nafiya ce wato Allah madaukaki ya sha makance zukatansu. ko da sun ji saƙon Allah ba za su ji masa ji irin na fahimta ba ko da sun ga ayoyin Allah ba za su yi musu gani irin gani na fahimta da za su gaskata ba saboda laifi da suka yi wa Allah su ne lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yamsuruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha suna da zukata amma ba sa fahimtar gaskiya da zukata suna da idanu amma ba sa ganin gaskiya suna ji amma ba sa jin gaskiya su gaskata ta فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله جايا سكي دا آيين الله أفركو sa سي الله مدوكake musu ba. da haka jinsu da ganinsu da zukatan nasu basu su wadatar da su komai ba to shine Allah madaukake ce ma kanu yasbiuna sam'a wa ma kanu yubsiruna ranar alkiyama za su rinka cewa laukunna na aqil laukunna nasma'u aw na aqilu ma kunna fi ashabis sa'id ce muna ji da muna hankalta da ba mu zama yan wuta ba haka za su ce jin da suke yi suna ji sai dai ji ne da bai da amfani ba za su ji gaskiya su gane su karba ba ganin da suke yi gani ne marar amfani domin ba za su ga gaskiya su gane ta su bi ta ba asali kuma laifi suka yi wa Allah madaukaki tun daga farko haka kawai Allah madaukaki baya toshe wa mutum basirarsa ya zama na cewa ya ga gaskiya ya kasa gane ta Allah baya haka domin baya zalunci amma tun a karan farko ne lokacin da gaskiyar ta zo suka yi masa ta'addanci sai Allah ya musu mummunan sakamako da rashin fahimtar gaskiyar wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ta'ala ce mana jujjuya zukatansu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum da ganinsu ba za su gane gaskiyar ba in gaskiyar ta yi gabar sai su yamma in ta yamma sai su yi gabar me yasa kamar lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da gaskiyar ba a karan farko da ta zo musu idan gaskiya ta zo maka da farko sai ka bijire kai girman kai kai dagawa kaki to sai Allah madaukake maka ukuba sai zama da cewa a gashi nan gaskiya ce kowa yana ganin ta amma kai baka gane ta a cikin al'abarin duniya kana da wayo kana da fahimta kana ganewa amma cikin al'abarin lahira sai ka zama dolo baka gane komai baka fahimtar komai alhali kana da basira asali a al'amarin duniya to wannan ba abin da ke sa wannan sai ya zama da cewa mutum tun a karan gaski farko ya ki karban gaskiya kamar yadda Allah ya ce fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah ta'ala ya ce fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa suke kaucewa gaskiya ba akan gaskiya suke ba Allah ta'ala ya ce fa'asrifu an ayati zan kawar da su daga ayoyina wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha duk ayar da za su gani ba za su iman da ita ba wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhu sabila in sun ga hanyar shirya ba za su rike ta a matsayin hanya ba wa in yarau sabila al-ghayy yattakhidhu sabila amma duk inda suka ga hanyar bata to nan ne abin rikewa wajen su zalika da annahum kadzabu bi ayatina wannan ko ya faru ne saboda sun karanta ayoyin mu a karan farko wa kanu anha ghafilin suka rafkana ga barin ayoyin Allah tabaraka ta'ala ashe kenan mummunan sakamako ne Allah madaukaki yayi musu saboda kin gaskiya da suka yi shi yasa dan uwana ba a so ka ki karban gaskiya in ta zo maka da zaran gaskiya ta zo maka ka karba in kai taurin kai to kakan samu fushin Allah subhanahu ta'ala daga baya sai ka kasa gane ma gaskiyar ne balle ka bi Allah ka tsare mu ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu bishiru a cikin malamai akwai wanda suke ganin ma nan wato zarfiya ce sai ya zama asali karmar wato ma kanu din yana hade da yudha'afu yudha'afu lahum al'azabu ma kanu yastati'una sam'a za mu ninninka musu azaba matukar suna da ikon ji kuma suna da ikon gani ma'ana matukar suna ji suna gani to za ta musu azaba kuma ubangiji ta'ala zai ba su ganin da ji din ba ba zai kare ba a gidan wuta suna ji suna gani kuma Allah madaukaki ya ce matukar suna ji matukar suna gani to za a yi ta rubanya musu azaba ne za a yi ta musu azaba ne Allah madaukaki ka tsare mu shine a wajen wasu malamai yudha'afu lahum al'azab ma kanu yasbi'una sama wa ma kanu yusirun Allah ka tsare mu shine Allah madaukaki ce ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yasiruna waɗannan su ne waɗanda suka yi hasarar kansu domin babu wanda ya hasara kamar mutumin da ya barar da lahirarsa saboda duniya wannan shine fi kowa hasara da haka Allah ta'ala ya ce wa dhalla anhum ma ya yaftarun bayan sun yi hasara kuma duk abin da suke ganin suke kirkira wa Allah subhanahu wa ta'ala suke kirkira wa Allah na kishiya ko suke jingina wa Allah ɗa ko sun jingina wa Allah wani abu wanda suke ganin cewa zai ba su kariya ko zai taimake su Allah ta'ala ce za su neme su rasa ai wa dhahaba anhum ma yaftaruna za su neme su kwata kwata suna nema amma ba za su zame su ba إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلأن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين duk waɗanda suke rukun sa matsayin iyayen giji suna ganin zasu taimake su ko ba alkiyama zasu su neme su masu rasa su Allah ka tsare mu na Allah ta'ala ya ce la jarama ko annahum fil humul aksaruna lalle babu makawa lalle waɗannan irin waɗannan masu wannan aiki a gidan lahira humul aksaruna su suka fi kowa hasara kalmar Lajarama kalma ce da malaman lugha suka yi sabani akan ma'anarta a larabci domin wasu suna ganin Lajarama kalma ce daya tana nufin shi ne ma'anarta lajarama haƙƙa haqqa fi'lu madin ne wato ismu fi'lin ko kuma kalma ce da ake ɗaukanta a matsayin fi'lu madin Haƙƙa. shi ne fahimtar sibawaihi da al alkhalil da kuma an nahas da wasu daga cikin malamai haka alfarra ma ya tafi akai wasu suka ce la jarama ma'ananta la budda wala mahala la jarama annahum fil akhirati hum al-aqsa ay la mahalata la budda annahum fil akhirah cewa su a lahira hum al-aqsa dun suka buku hasara wasu suka ce la jarama la din nan wato daban jarama kuma daban kamar yadda la da wanda ce la jarama la budda shi ma yace la kalma ce daban jarama kuma kalma ce daban to haka wasu ma suka sake cewa la din nan kalma ce daban mayar da martani ake yi wato abinda su suke riyawa na cewa iyayen gijinsu za su cece su gobe alkiyama za su taimake su za su kare su daga azabar Allah sai Allah madaukake ce la ai la yanflatan fa'uhu ba za ta amfane su ba goma kan nan ba za su amfane su ba sai yace kuma jarama to jarama suka ce ma'anarsa anan kasaba kama an ce la a'a jarama annahum fil akhirati lebun da suke yi kasaba ai kasaba zalika alfi'lu sai zama fi'ilin wato mudmari ne ai kasaba zalika alfi'lu annahum fil akhirati humul aksaruna wannan aikin da suka yi shi ya jawo musu cewa gobe alkiyama humul aksaruna su suka fi kowa hasara wasu suka ce la jarama ai la qata'a asali la jarama ma'anansa la qata'a qati'un ne wato kalmar jarama tana nufin wato qata'a a larabci da haka suka ce asali larabawa suna cewa la jarama jarimun amma saboda takaitawa sai suka cire jarimun din sai suka ce la qata'a qati'un ma'ana la jarama la qata qati'un domin akan ce jarmu ana nufin wato abin nan yanke dabino ko sare dabino ko girbe dabino da haka suka ce asali jarama anan ana nufin cewa qata'a la jarama andahum fil akhirati humul aksaruda wato babu makawa a wannan ma'anoni duka gaba daya suna komawa zuwa ga sabanin malami ne akan lugar larabci amma dai ma'anar ayar tana nuna cewa tabbas hakika waɗannan mutane su ne suka fi kowa hasara gobe alkiyama ya Allah maɗaukaki ka kiyaye mu da hasara kowace iri ce ta duniya da ta lahira baki daya na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله تعالى kamar yadda ya saba yi cin alkur'ani duk lokacin da ya maganan yan wuta da sakamakonsu to sai kuma ya waiwaya ya kalli yan aljanna da irin aikin da suka yi da irin sakamakon da Allah madaukake yake musu shi yasa alkur'ani ya zama almafani mafani wanda ake biyantawa in an faɗa azaba sai kuma a faɗi rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka zamo kullun cikin tsoro kadai baka tsammani daga Allah subhanahu wa ta'ala domin mumini kullun ana so ya zama bainal khawf war bainal war raja tsakanin tsoro da kuma tsammani idan ya zama kullun tsoro kadai yake yi baya tsammani to wannan tsoron sai yasa sai fidda tsammani daga rahmar Allah sai ya dauka kawai shi ya halaka tsoro ya masa yawa idan ya janibin tsammani yayi yawa to sai ya sa ce daina aikin alheri sai ga kawai shi ka ya tsira ya samu to kullun ana so ya zama na cewa an yi balancing tsakanin alkhawf raja kana tsoro a gaya maka azabar Allah dan ka tsorace ta ka kiyaye kuma sai a kawo maka rahamar Allah subhanahu wa ta'ala domin kai tsammanin zaka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala abin da zai sa ba za ka fudda tsammani ba kuma ba za ka zauna kai kasala ka daina aikin alheri ba to shi yasa Allah madaukaki ya sa kitabun mutashabihan masani alqur'ani wato littafi ne mai kama da juna masani wanda kuma ake biyantawa an faɗi an faɗi wannan sai a bar wannan bangare in an faɗi wannan sai a bar wannan bangare ubangiji ta'ala anan yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai wa akhbatu ila rabbihim suka mayar da labarin su zuwa ga su ula'ika ashabul janna irin waɗannan Allah ta'ala yace ce su ne yan aljanna hum fiha khalidun kuma suna madawuma a cikin gidan aljanna Allah ka samu ne lallai yan uwana babu yadda za a yi mutum ya samu aljannar Allah subhanahu wa ta'ala sai hada guda biyu sai ya hada da imani da kuma aiki na gari shi yasa ko ina zaka ga Allah subhanahu wataala in ya faɗi imani to zai kawo magana aiki saboda ba a imani kuma a zauna ba aiki ba dan haka Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari aiki nagari mun faɗe shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa aiki nagari shine wanda yake da sharaɗi guda biyu ya zama an yi saboda Allah kuma an yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma duk yadda surar aiki take mai kyau idan ba a yi dan Allah ba ba za a samu komai a gun Allah ba bai zama aiki mai kyau ba ma haka kuma komin yadda surar aiki take da kyau a zahiri amma alhali ta sabawa yadda karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan shi ma aiki ba na gari bane ba aiki ne mai kyau ba matukar wannan abin ibada ne to Allah madaukaki ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin ya karantar da mutane yadda za a yi shi duk abin da aka ce ibada ne to ana samun sifar yadda ake aikata shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da haka in an ce an yi imani a yi aiki na gari to aiki na garin nan ne wanda aka yi shi don Allah kuma aka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Na alladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu kalmar akhbatu magabata sun sha bamban wajen faɗan ma'anar menene ma'anar akhbatu ila rabbihim da aka ce a wasu daga cikin malamai suna cewa akhbatu ay khasha'u wa tama'andu wato sun samu khushu'i sun samu nutsuwa a cikin zukatansu wannan shine fasarar mujahid ibnu jabr da ya fassara wannan ayat da ita yace akhwatu ila rabbihim ay khashu wa tma'annu sai ya zama ilanan bi ma'anan la ay khashu li rabbihim sun kankan da kai wa su sai ya zama ila din nan tana da ma'anar lamun ne domin dama huruful jar a larabci wazu wani harafin yakan wakilci wani wani lokaci to sai ya zama ila ana nufin lamun ne da ita a wasu daga cikin magabata suka ce wa akhbatu ila rabbihim ma'anarsa anabu ila rabbihim to anan kuma sai zama ila tana nan a babinta wa akhbatu ila rabbihim ay wa anabu haka katada ibnu da'ama sadusi daya daga cikin tabi'ai ya fassara wa akhbatu ila rabbihim abdullahi dan abbas yace khafu khafu anan shi ma sai zama wato ila din da ma'anar lamun kenan khafu li rabbihim ay khafu rabbahum sun ji tsoron ubangijinsu ato duka waɗannan nau'i guda uku na fassara yana daga cikin abin da muka faɗa cewa galibi dama magabata suna cewa sabanin magabata malamai suna cewa sabanin magabata a cikin tafsirin alkur'ani mafi yawa ikhtilaf mutanawwi'in ne sabani ne nau'i kowa in yazo sai ya faɗi wani nau'i ɗaya daga cikin fassarar aya amma duka waɗannan maganganu in ka tattara su duka suna cikin ma'anar ayan ne kenan wa akbatu ila rabbihim suka ji tsoron ubangiji wa akbatu ila rabbihim suka kankan da kai ga ubangiji wa akbatu ila rabbihim suka mayar da lamarin su zuwa ga ubangiji su duka yana cikin ma'anar wa akbatu ila rabbihim to waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki na kwarai suka mayar da al'amarin su zuwa ga Allah wannan yake nuna wato akbatu ila rabbihim din shi ma fa kaga yana daga cikin aiki na gari amma sai aka ware shi saboda muhimmancin sa wato zikrul khas ne ba'da al'am domin an ce wa amilu salihati suka yi aiki na gari sai aka ce wa akbatu abdullahi dan abbas ya ce suka ji tsoron ubangiji tsoron ubangiji ba cikin aiki na gari yana ciki qatada ibnu da'ama yace ay akbatu ila rabbihim ay khasha'u ay anabu ila rabbihim mayar da lamari zuwa ga Allah ba cikin aiki na gari yana cikin aiki na gari wa akbatu ila rabbihim mujahid yace khasha'u wa tuma'annu ai suna daga cikin tsoron wato aiki na gari to amma kasancewar wannan aiki ne na zuciya na musamman ka iya ganin abu ana yin sa a sura zahiri ana yin aiki na garbi amma saboda ba a samu aiki na garin a cikin zuciya ba wannan aikin sai zama na gari shi yasa ya aka ce dukkan aikin da ka yi ko da surar sa surar aikin lahira ne amma baka nufi lahira da shi ba to ba za ka samu ladabin Allah subhanahu wataala ba an gane ko da haka ubangiji ta'ala ya ware aikin zuciya ya faɗe shi duk da cewa yana daga cikin aikin imani innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna irin waɗannan masu aikin su ne yan aljanna Allah ka sa muna da rabo hum fiha khalidun kuma su suna dawwama a ciki ubangiji ta'ala duk lokacin da ya faɗi a rahamarsa ya faɗi aljanna da ni'imomin da ke ciki sai ya kare da hum fiha khaliduna suna madawwama a ciki saboda duk girman ni'ima duk daɗi in har aka ce ba wamin ba ne to matsala ne duk daɗi ko mun yawansa yau inda Allah maɗaukaki ya ɗeba maka shekara saba'in ko tamanin za ka yi a duniya a ce za ka shekara tamanin amma sai aka ce maka shekara saba'in na farkon rayuwarka gaba ɗaya za ka cikin jin daɗi ne amma za ka samu matsala a shekara goma karshe za ka sha wahala za ka tagayyara to wannan saba'in ɗin ma ba za ka ji daɗinsu ba saboda tunanin wannan goma da za ta zo an gane ko to saboda shi duk daɗin da aka ce daɗi ne in ba dawwamamme bane to yana da matsala tauyayyen daɗi ne shi sa Allah maɗaukaki ke rufe da hunfiya fiha khaliduna shi yasa ka ga waɗanda Allah maɗaukaki ba su mulki Za ka ga wani lokacin mutum ya hau mulki ya kamata ya ji daɗi amma saboda tunanin cewa wannan mulkin zai kare sai ya kasa jin daɗin wannan mulkin saboda yanzu yana ta maganar yaya zai yi ne in wannan mulkin ya zo ya samu wani in gwamna ne in yi shekara hudu nuwa tana dab da karewa to yanzu tunaninsa shi ne zai sake samun wasu hudun idan ya yi takwas nema to yanzu tunaninsa kuma shi ne takwas ina nan ma za su kare yaya za a yi kuma ya ci gaba da mulki ya ci gaba da jin daɗi ya ci gaba da walwala yadda yake da yanzu sai kuma kuma ba jin daɗin har yanzu tunanin sai na zai samu kujerar sanata ko ina zai samu wani wani mataimakin shugaban kasa ko ya takarar shugaban kasa sai zama bai ji daɗi ba asali saboda tunanin kullun yana tunanin wannan ɗin zai kare ina za a samu wani wannan ɗin zai kare ina za a samu wani wannan sai hana shi jin daɗi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi neman aljanna kullun sai ya ce hum fiha khalidun su suna madawwama a ciki Allah ka dawwama da mu cikin jin daɗi duniyar mu da lahirar mu na'am مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الله ما يجرمان لو كتعيسي مثل الفريقين misalin ɓangarorin nan guda biyu kal'a'ama kamar makaho ne wal asam da kuma kurma wal basir da mai gani wal da mai ji da mai gani was sami' da mai ji hal yastawiya ne masala shin waɗannan ɓangarori guda biyu za su zama daidai a wajen misali a ba za su zama daidai ba afala tazakkarun Allah ta'ala ce shin ba za ku wa'azantu da wa'azin da alkur'ani yake muku ba ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar yana magana akan ɓangarori guda biyu bangaren masu imani da marasa imani da haka yace masalul fariqaini misalin bangarorin nan guda biyu su waye bangarori guda biyu bangarorin masu imani da kuma bangarorin marasa imani bangare na farko na waɗanda ba su imani ba Allah maɗaukaki ce kal a'ma kamar makaho ne wanda bai imani ba kamar makaho yake wal afam kamar kurma ne ma'ana waɗanda ba su imani ba kamar makafi ne da kura ne suna ji amma jin baya musu amfani suna gani amma ganin baya musu amfani wal basiri was sami'i da mai gani mai ji waye mai gani mai ji shine bangaren masu imani domin gani na ido shi kadai ba zai amfane ka ba matukar zuciyarka ba ta gane gaskiya ta bi ba fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur makantar ido ba ita ce makantar ta matsala ba a makantar zuciya ya zama na cewa ba za ka gane gaskiya ba to kaga ubangiji ta'ala na buga misalin masu imani su masu gani ne masu ji marasa imani ko makafi ne kuma kurame ba sa ji Allah ta'ala ce hal yasawiyan masalan za su yi daidai a'a ba za su taɓa yin daidai ba kamar yadda Allah madaukake ce wa ma yasawi al'ama wal basir wala adh-dhulumatu wala nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yasawi al-ahya'u wala al-amwat ubangiji ta'ala ce ba za su taɓa yin daidai ba da bakahu da mai gani ba za su yi daidai ba wala dhulumat wala nur hakanan haske da duhu ba za su zama daidai ba wala dhill wala harur hakanan inuwa da zafin rana ba za su yi daidai ba me ake nufi da dukkan wannan bangarori in ka kula za ga cewa bangaren masu imani ya da marasa imani masu gani su ne masu imani makafi marasa imani masu gani masu imani su ne haske marasa imani su ne duhu masu imani su ne inuwa marasa imani su ne cikin rana masu imani su ne rayayyu marasa imani su ne matattu Allah ta'ala ce ba za su taɓa ni zama daidai ba wannan duka Allah maɗaukake yana nuna mana cewa wa'azi yake mana dan mu azantu mu yi amfani da lokacinmu da muke da shi domin mu samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala dan mu zamo cikin masu imani da kuma aiki na gari ina roƙon Allah subhanahu wataala ya wa'azantar da mu da wa'azin da ke cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ba mu ikon bin umarce umarcensa mu bar dukkan hana-hanansa za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh